والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله نعم أحكام الجنائز بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الوصية للوالدين والأقربين أما وصية wasiya ga دكما دنجي kuma na'am allazina yarisuna min al-musa musi wa'anda suke gado daga shi wanda yayi wasiya din masu gadon wanda yayi wasiya din fala Jus. baya halatta yin wasiya gare shi hmm. idan har mutum yana da gado to baya halatta ga mutum yayi wasiya gare shi an gane kamar shi yanzu kai ne mahaifi ka mutu ka bar 'ya'ya, kaga 'ya'ya suna da gado ka bar uwa uwa tana da gado ka bar uba uba yana da gado ka bar mata mata tana da gado kun fahimci wannan ko su wayannan tunda suna da gado haramun ne gare ka kai wasiya gare su kai wasiya cewa a ba su wani abu na kaso na gado li'annaha mansukha bi ayatil miras saboda an shafe ta da ayan gado wa bayyana zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam atammal bayani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin wannan mafi cikan bayani fi khutbatihi fi hajjatul wada a cikin hudubar sa a cikin hajjin ban kwana qala sai ce inna allaha qad aqa kullu dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarith lalle Allah ta'ala ya baiwa duk wani ma'aboci haƙƙi sa babu wasiya ga mai gado kullura duk wani ma'abocin haƙƙi Allah ya riga ya raba haƙƙi ya bashi in dai haka na da gado to ba wasiya gare ka akrajahu abu dawud wa tirmidhi wa hasanahu al-baihaqi wa hasanahu kai turmuzi ya hassana shi wal baihaqi da imamul baihaqi wa ashara li taqwiyatihi imamul baihaqi yayi ishara zuwa ga karfafa hadisin a gane ko kenan hadisin na da shawahi. na'am wa yace hakika imamul baihaqi ya dace fa inna isnadahu hasan domin lalle isnadin shi hasan walahu shawahidun kathira inda yawa hadisin yana da shawahi masu yawa a wajen imamul baihaqi ka duba cikin majma'ul zawaid na imam ibn hajar Alhaifari, haifari rahimahullah wa ya harumu wa ya harumu al-idrar fil wasiyya idrar yana haramta cutarwa hmm. ga wasiya idan mutum yayi wasiya haramun ne a cutar da shi ga wasiyar da ko kuma shi ya cutar da wasu mutane hmm. shi mai wasiyar ya cutar da wasu kaman ka an yusiya bi girmani ba'adil warasa kaman yi wasiya da haramta masashen magada daga cikin haƙƙin na gado irin wannan haramun ne yayi wasiya a wato a tauye ko a haramta ma sashen masu gado haƙƙin na gado aw yufaddil ba'duhum aw yufaddila ba'duhum ala ba'd fihi ko ya fifita sashen su akan sashe a cikin wannan wasiya din duk wannan gaba ɗaya haramun ne bai halarta ba لقوله تبارك وتعالى قول الله تعالى شيء للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون wato maza suna da kaso daga abin da iyaye suka fari da kuma dangi su ma mata suna da irin wannan kaso Allah ya riga ya raba ya ba su mimma qalla daga abin da yake ya karanta ko abin da yake ya yawaita nasiban mafruda wannan rabo ne wanda an riga an yanka ma kowa haƙƙinsa kowa Allah ya yanka mai haƙƙinsa eh min ba'di wasiyatin yusa biha aw dayn yawa cikin karshe na ayan zaka ce min ba'di wasiyatin yusa biha aw dayn bayan wasiya wanda aka yi wasiya da ita ko bashi wato kada a cutar wajen wasiya din kada a cutar a tauye ma wani haƙƙinsa wanda Allah ya riga ya bashi haƙƙinsa wannan wasiya ne daga Allah wallahu alimun hakim Allah masani ne mai hikima saboda haka la zarar wala zarar ba cuta ba cutarwa man darra darahu duk wanda ya cutar shi ma Allah zai cutar da shi wa man shaqa shaqahu duk wanda ya tsananta ma wani shi ma Allah zai tsananta masa imam ad-daru qudni ya fitar da shi da hakim abi sa'id al-khudri daga abi sa'id al-khudri imam zahabi ya goyi ba yayi muwafaqa da hakim ala qawlihi sahihun ala sharti muslim ce wanda ya hadisin sahihi ne akan sharadin muslim wal haqqu annahu hadithun hasan amma zance na gaskiya hadisi ne hasan kama qala an-nawawi kamar yadda imamuna an-nawawi ya faɗa a cikin littafin sa arba'una ahadith na'am wa ibn taymiya fi fatawa da kuma kamar yadda ibn taymiya ya faɗa a cikin majmu'ul fatawa bi turqihi wa shawahidihi kathira saboda hanyoyin hadisan da kuma shawahid din hadisan masu yawa wa qad zakara al-hafiz ibn hajar fi sharh al-haqiqa al-hafiz ibn hajar ya ibn rajab al-hanbali hmm. ya ambace shi a cikin sharhul arba'in na'am summa qarrashtuha hafi irwa galil sannan Nasiru bin Albani ce sannan nayi takrijin sa a cikin littafin irwa ulgali hmm. eh na'am eh. sai zama dole sai aure eh, eh. na'am eh da zalunci kenan haka ne kyautar da aka ba su na zalunci da suna son adalci shi ma sai su ba da dama shi ma a cire mai hakkin sa kamar raba gado shi ne gaskiyar magana ya yi dani a annabi ya ce annabi ya yi magana lokacin da noma bin ah, bin Bashir lokacin da baban shi ya bada kyau kyauta ga yaron ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam cewa annabi ya shaida ai manzo Allah ya ce inni la ashhadu ala jawrin ya ce lallai ba na shaida akan zalunci ya ce shin kana so su kasance daidai a gare ka a wajen ɗa'a irin yadda wannan ke ma biyayya wannan ma biyayya haka ya ce eh, ce fala'izar ce to wannan kyauta ka janye shi ta ittaqullaha wa adilu baina auladikum ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin ƴaƴanku kada ka ba wannan kyauta ka hana wancan wannan kyauta ka hana wancan kuma shi ma ya kamata kafin in ya faɗa ya wasiya cewa to a yanzu ko da bayan na mutu fa wani a fitar da da sa na ba gane in ya riga ya ba sauran sai to ko da bayan na rasu lalle wani shine kadai babba a fitar da haƙƙinsa ya yi wasiya kan wannan tunda haƙƙin shi ne ma duk ya ba sauran kisa shi ma ya ba su an gane wannan wani ya ce to ai ba a wasiya ga gado a to wannan kyauta ne tintini kamar bashi ne ake bin baban yake so a biya ka fahimta aha نعم نور الألباب da za ka iya hana ko ka ce bashi ka kira dole na na ba wa da bashi mana kayana ya san cewa ko da bayan ka rasu ne lalle lalle za a shiga da shi cikin gado idan ya rasu ba sai a shirya shi haƙƙinta ba ai da malamin ta ba a raba gado kenan na'am na'am na'am eh. a ah. za ka iya cewa duk wanda ya na ɗaya za ka ba shi kyauta an gane ko kuma duk wanda ya ci jarabawa za ka ba shi kyauta idan ya ci jarabawa suka ka cika mai alkawari wannan daban yake a gane wannan kaman ainihin kuma ka sa su ne gasa wannan ba matsala insha Allah amma takfirin haka din wannan eh? yawan yin haka saboda wani yaron ka san shi kada a yawaita da zaran in ya san cewa ga wanda yake na daya kai ba gasa kuma shi gasa ana yi in ba san wanda ya fi wani bane in ka san lalle wannan ya fi ya fi tuka shi kuma wancan dakiki ne sai ka ce duk wanda ya na daya shi ka san dama ba zai na daya ba da zaran an ga an gano ga wanda ya kokari to maganar wannan gasa ya kare sai ka ce duk wanda ya ci jarabawa kaga kowanne ba sai lalle yayi ɗaya ba ko da talatin yayi a cikin mutane ɗari ya ci jarabawa ka ba shi kyauta rai da gaske ka ba su duka duk da ba su kyauta <laughs> na sai musu jarabawa ga ba na kusa da shi suna wahala to me yasa bai janyo zuran ba ba su da girma a to wannan idan suna suna wahala ai zai rinka saka musu da wani abu da cikin wannan wahala nasu zai saka musu da shi tunda su suke a suke taimaka mai juya kuɗi zai iya saka musu akan wannan wahalar na juya kuɗi wannan ba yare bane ko ya mika mai gida ya in suka cancanci gidan ba zai iya mika musu wannan magana da'a wani abu ne kuma daban sai ka tana siya Allah shirya da su eh, dan kace zaka fito wannan zai ma ya ce ai da mata sani ka san ba an ta kuma an ji ayanta za ka magana wai ba kana kokari kai kai ta za su ko ta san shi ma ba a san ta ba a san ayanta haka za ka ga ma ayan kuma ayan za ta so haka ina wajen gani yara ba kai haka hmm. na kula da su ya san samu har akwai manyan ma karshen ta wanda ka san da majiji shi ne ka ayi ka ga an yi masa wasu da kashe masu kuɗi su koyi wani abu irin da kake kashe wani ka tabbatar ka rika adalci ne ka fita musu da haƙƙi su ma ka ba su koyi wani abu da za su samu wani abu na'am na'am bismillahir rahmanir rahim ikhtilatur rijali bin nisa'i fil aswaq wato cakuɗaɗɗeniya na maza da mata a cikin kasuwanni wa turuqat da kuma hanyoyin da ake bi kaga mallan na magana hatta hanyoyin da ake bi a samu cakuɗaɗɗeniya shi ma haramun ne in yarwa wannan lokaci me zai ce wannan lokaci da ake hawa a shaba ma ba ma kuɗa ba mace ta manne wa namiji ba ko mutum shi da kanshi zai zai tsoro matashi akan akan jikin wani namiji daga cikin fitinan da ake shi zai nemo maka mashin na a shafa ta hau ta hada jiki da namiji kaga bala'i ya kai bala'i kenan nan ana magana cakuɗe ɗiniya a kasuwanni ko abin da ya kama da wannan amma wanne ya fi muni yanzu hawa a shafa yadda ake shiga mota kaga an haɗa cinya da cinya da mace duk wannan gaba ɗaya haramun ne amma hankulan mutane baya kaiwa ya riga ya zama jiki ya riga ya zama al'ada wanda kusan mutum shi da kanshi ma sai ustazu shi da kanshi ne wa mama matan shi mota za su je islamiyya ko za su koyi mata shafa za ta waje islamiyya ya ce ma wani ma dan Allah kullum ka dinga zuwa kana ɗaukar iyali na kaga wannan akwai karancin kishi da rashin damuwa ko oho misali wanda ya kamata a matsayin ɗalibin ilimi ka nemi mashin ka kashe kuɗi ka siya mashin in za ta je unguwa lalle ka kai ta in za ta je makaranta ka dage ka kai iyalinka domin a yi gyara ga wannan banza amma wani a haka wani zai ce wai lalura ne yawanci da lalura ma ya jawo wannan eh, sai aka maka lawa ai lalura ne wani motsi kai ya zama lalura kai wani motsi har ya zama lalura shi dan Najeriya kan san bai rena lalura ko mai lalura eh Allah shi kiyaye hmm. yasa lokacin da lokacin da aka hana a shaɓa na yi farin ciki gaskiya farin cikin da na yi ba wai kada mutane su samu sana'a ba ba na so a ce mutane su rasa sana'a gaskiya ta na bangare ban ji daɗi ba rasa sana'a farin cikin da na yi fannan da za a rage ka ga mace ta zo ta zauna a jikin mutum in an taka burki ta haɗa jiki da wani wanda na taɓa kawo misali wajen wani wa'azi na ce da za ka zo ɗaki sai ka zo ka ga wani ya buɗe cinya masu ka ta shige ciki suna fira da shi kila sai ka harbe shi to kai da kanka kaje ka buɗe cinya ka tura ta ta shi ta hau kan mashin kai da kanka na fasan gani kaga irin wannan suka cuɗanya tsakanin maza da mata ba karamin hadari yake wato amma yanzu a Najeriya mun doke shi wasa ne eh wa adamu ihtisab al ma eh sai da ka a wani ne gaske shi miji ma sai ce ya gode wallahi mijin sai ce wallahi kana taimaka mun Allah saka da kai ka rage mun kuɗin mashin kaga ka'ida da wanne ya dauke ta gara ma nan ne dan eh da ayyukan wanda ka sani ya rinka ɗaukar matar ka gara na nesa wanda baka taɓa sani bai ɗauki matar ka wannan ya dan sauƙi ba san juna ba da ce ka zo kana wawa ka ɗauki abokinka ko ka ɗauki wani ɗan unguwanka ka zo ka bashi dama da Allah kana ta godiya yana ɗaukar matar ka ai wani wani zai ta murna ma ya ɗauka kyauta ma wallahi kullum zai ta zuwa yana kawo ziyara ya ɗauke ta ya samu kawa daga nan kuma kofin barna ya buɗe wa adam hijab almar'ati ana aki zawjiha da rashin ainihin wato mace ta sanya hijabi daga dan uwan mijinta kaga mace in ta ga dan uwan mijinta sai ta bar jiki a gure ina ba san gani dan uwan mijinta ne ba saboda ana wasan kanin miji an ce wasan ya goyen yanzu da mutum kanin miji yana iya zuwa iya ga matar ka ya buje ta sai su ta kokowa sai ce ba mai aiwa san ganin miji ne kaga wannan jahiliya ne ya saba ma addinin musulunci to yanzu ba haka ake yi ba kanin miji zai shigo baka nan kuma ba kowa ɗakin sai shi sai ita eh kanin mijinka zai zo ya yi fira da ba ya ya zo cin abinci in ya gama ma ya kwanta ya bacci a ɗakin daga jerin wando ya dawo daga kwallo kuma in kai magana ka ce kaza ba kyau ya ce matar kaɗan mai wani kyau take da shi hada za ka zo ka ce wai na shiga to in na shiga mai zai yi da ita dan naga wanda wannan fada suka yi barabaran yace wannan mummuna in ma ina lalata sun yi lalata da ita kuma ƙarya yake ba mummuna ba lalle bace mummuna ce irin wannan sai kaga ya shiga daki ya je ya ci abinci ya kwanta ya yi bacci a dakin ka ka zo ka tarar da su a daki suna fira suna wasa da dariya to duk wannan gaba ɗaya jahiliya ne ya saba musulunci kuma ana yi baya halarta kanin miji ya zo ya shiga ɗaki ba kowa a ɗakin in ko ya shiga ya saba ma Allah da manzo ko abokinka abokinka ya zo ya sanar ba kowa a gidan ya shiga ɗaki suna fira da matar to wannan haramun ne amma mahanga na shari'a duk babu kyau an gane musamman ma abin da ya fi haɗari rashin sanya hijabin nan suna sallar a ah, su shigo mana ga nono a waje to wai ka shigo ba kuma yayi duk ɗaya ne an gano zama ɗaya wani lokaci ba hijabi shi kuma sai ya shiga ɗaya. ya zauna tare da ita babu hijabi tare da ita an gane baya halarta in babu hijabi bai halarta shiga ba in shiga kuma yayi haramu an gane shine abin da yake magana wa adam itijabil mar'a ana fi zawjiha da rashin a ce mace ta sanya hijabi ga dan uwan mijinta kawai ya shigo ne ko da yaushe kawai irin yadda mijin zai ga al'aurarta haka shi ma kada mijin zai ga al'aurarta ko aboki ma wani aboki in ya zo ko shigo kawai yana nan zuwa ya je masallaci ne zauna ka jira shi ta ba shi kujera ta shahira ko kuma in ya bugo ya ce gashi na zo ina kofa gida habawa ne ba an zama ɗaya ba shigo mana ka shiga mana ina nan zuwa ka ce ta baka kujera ka zauna sai ya shiga ya zauna sai abinda za su yi su ci gaba da fira hamiji ya dawo ya san da su shi yana ganin ya yi boko kenan wannan ne boko hmm? Allah shi kiyaye Abubu bi ne amri ko kuma ya zamanto rashin sanya hijabin bacci ga ɗan amminsa ɗan ammi eh au sahibi ko abokinsa hmm. aboki tunda da lokacin da yake neman aure shi ya taimaka ta saboda ka arga an zama ɗaya kawai kawai zai zai shiga da duk sanda ya gara ma hmm. wa kashfu al-awrati min al-hara'is da da yayi al-aura daga ainihin ƴaƴa wal ima da bayi ƴaƴa masu yanci da ringa yayi al'auran su hakanan bayi su ringa yaya al'auran su wannan gaba daya haramun ne a manga na shari'a ومنها أي الأمور التي أمت البلوى بها في هذه daga ciki ai al'amuran da bala'o'i suka game cikin wayannan garuruwa na Hausa ma yaf'alunahu min al-bid'a al-muharrama abinda suke aikatawa na bid'a haramtacciya inda al-khitan a wajen kaciya wa walimatul nikah abinda suke aikatawa na bid'a wajen waliman aure wal aqiqa da wajen ainihin ragon suna duk akwai bidiyoyin da suke aikatawa na musadaqatil mayyit da kuma wajen sadaka ga matacce duk akwai bidiyoyi da ake yi hmm. wa gairu zalika min mawdi' ijtima'ihim da wannan daga cikin wuraren taruwar su min malayi abin da ba iyaka cewa ba suna da yawa لأن البدعة تزداد بقدر اجتهاد أهل da gwargwadon kokarin ma'abota biriya din za ga wata biriya tana da ainihin masu kulawa da ita masu kashe mata ko nawa ne dan ayi ta wa ma yaf'alunahu min al-lahwi wal la'ib shine abin da suke aikatawa na ainihin na shagulgula da ainihin wasanni wa ma rijal wa nisa da haduwan maza kaga mallan ta yau maimaitawa haduwan maza da mata shari ne karka ce ai na yadda da matata ni ma na yadda da matata so haka matata ba yadda za a yi wani sharri ya same ta wannan kuskure ne kan matasa ba imani eh kasan ana maganar imani ƙarshen imani ya ce matan sahabbai ko bayan matan annabawa misali wannan bawan Allah da ya zo ya ɗauko lebura ya ɗauko lebura ya masa aiki sai ya fita kafin ya dawo sai ya tarar da ga wani yana zane da wannan lebura na zane da matan shi ya je har ya kai ƙara ya samu ainihin bayan an kama an kama an kama da shaidu aka zo aka kai ya zo ya tara ya tambayi ainihin wasu mutane suka ba da shaida cewa yaro ainihin za a ba da menene da suka ce za a ba da raguna eh, tumakai ɗari da kuma bulala suka ce sai an ba da wannan wasu suka ce kashe shi za a yi ma za a kashe shi ne da ya an ce za a kashe ɗan shi sai ce to sai ya farsa ya farsa da raƙuma a ya ba da ainihin raguna dai ya farshi ƴaƴan shi ya farshi dan shi a lokacin nan sai aka je wajen ma'abota ilimi aka tambaye su ce a za a mai bulala ɗari ne kawai kuma a kulle shi shekara ɗaya to da rikici ya rikici dai aka wuce wajen manzo sallallahu alaihi aka tambaye shi annabi ya tabbatar da maganar malamai cewa malamai sun yi gaskiya bulala ɗari ne kuma a kulle shekara guda sannan ita wannan mata a je a bincika ya ce wagdu ya unai ilamra ati haza fa ili tarafat farjumha ka buga sammako ya kai unai zuwa ga mace wannan mutumin da ta yi zina idan har ta yi tirafi ta yi zina ka jefe ta kaga yarda da mace kace ai na yarda da ita ai tana da imani tana da kamun kai to kuma ai idan mutane biyu suka haɗu namiji da mace waye na uku su illa da salihu ma a shaitan to sakin jiki da wannan kace na yarda da batana ko na yarda da wani to shedan ya tashi samun rinjaye zaka sha mamaki an gano wannan ko to saboda haka mutum baya zuwa ka ce na yarda da kaina zan shiga cikin mata haram kun gano wannan saboda haka haduwan maza da mata warraƙas da kuma rawa gina irin abubuwan da ke faruwa na rawa da kuma waƙe da wani wannan daga cikin bace-bacen su wa izyani da kuma saban allansu. su wa tala'ubu shaytan bi da yanda shaitan ke wasa da hankulansu. wa kullu zalika haramun bil kitab duk wannan gaba daya haramun ne da qur'ani da sunna da ijma'i wala yajuzu li adin min al muslimin baya halatta ga daya daga cikin musulmai an ya hadura bi zalika al mawdu al mar'ud li zawjatihi a wato ya halacci eh an yi azana li zawjatihi aw ya kamata ya ba matar shi izini ko dan shi aw abdihi ko ya ba bawan shi izini aw kullu man kana fi hukmi ko duk wanda ya kasance karkashin hukuncin sa kai ba shi izini kai ba shi izini ya halarci wannan waje wanda yake tsinan ne na'am wa man azina lahu faqad asa Allah wa rasula duk wanda ya ba su izini hakika ya saba ma Allah da sa na'am wa man kana fi baladi ahli ha yaf'aluna wanda ya kasance cikin wata kafa wanda ko cikin wani gari wanda mutanen ta suna yin aiki da irin wannan sabo wajaba alai an yanhahu to ya zan wajibi a gare shi yayi me ya hana su daga wannan eh kadara in yana da iko hanawa dole ya hana nam wa in yakfi wajaba in ko ba shi da iko tun da ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha nam wajaba alai an yartahila ila mudin akal to wajibi ne ya cirantu zuwa ga wani waje daban nam li'amati hadhal isyan saboda gamewan wannan sabon Allah sabon Allah ya zama me fi hadhihi buldan a cikin wannan garuruwa awal mushaqqatin tanaluhu mimma huwa a'zam min zalik ko kuma saboda wahalar da ke samun shi daga abin da yake yafi wannan girma al yalzam baituhu to abu ya zama kai sai ya rinsu gidansa kawai ya zauna a gida kawai tunda bala'i ya yi bala'i ina ba kan gane to idan har wannan ana maganar kasar hausa to kasar sauran kabilu ba min babu aula kenan kasar hausa ne aka ce wannan fitina na faruwa to sauran kabilu da ba hausa ba to kaga fitinan da zai faru zai ninninka wannan an gane wannan ko eh wala yadu huwa wa ahluhu ma'ahum fi mawdi'in isyarin kada ya halarta da shi da iyalansa a wurin saban Allah an sun gaishe shi saban kada ya halarci wajen saban Allah din wala yu'inuhu kada ma ya taimake su wala bi luquma ko da da loma ne kada ya ba su loma na abinci aw shurba shurbatu ma'in ko kuma shan ruwa qawlan wa fi'lan wajen magana ko aiki wala yut'imu duyufahum kada ya ciyar da bakin su suka yi baki kada ya ba su kai ciyar da su wannan abinci wala ma'in ko ruwa li'annahum fasiqun domin lalle wayannan fasikai ne na'am wa kullu man jaa ilayhi min min baladin duk wanda ya zo zuwa gare su daga wani gari aw gairi ko wannan sa yu'inahum dan ya taimake su wa huwa asil lillahi wa rasul to shi fa mai saban Allah ne da manzansa na'am za a rubuta masa zunubi na'am bi kulli khutwatin yaqdu ilayhim da duk wani zambiya duk wani taku da yake taku zuwa gare su na'am zahiban wa raji'an wajen tafiya da madawowa wala yu'minu bi shay'in kada ya taimake su da wani abu ya anna zalika ta'awun alal ismi wal udwan domin wannan taimaka ma juna ne akan sako da ketare iyaka kuma haramun ne wannan ya salam eh irin kamar taro mana da mata a kai dai kawai ka bada taimako na auren kawai a dubule kar ma ka bincika ina cikin fa an ce kawo taimako sai ka bai kuɗin ka kace ga kuɗi na na taimako na kaga kai za ka yi niyyar cewa na bada wannan taimako ya faɗa wajen wajen wajen halal yawwa Ina shi ne matsala babban matsalar da ke damu ne wai mata da suka yi karatu suka je islamiyya in ba su lafiya kuma sai ga sun bar jikinsu a buɗe za a zo a gaida su kuma kuskure har eh. sun ɗauka ba dole bane mace ta rufe jiki a asibiti an ka ɗauka shi kuma mutum ma da ka zo idan ka gaida iyalin ya san matan ba ta shiga jiki ba ta shiga da ce ko kuskure ne ba daidai ba ne ya kamata in za a zo a yi gaisuwa sai ce gafi baki sun zo ku gyara jikin ku kada wani ya shiga namiji ko wani ya zo kaga hatta likita da yake zuwa ya gansa ai ba ai ba muharramin su bane ya fara ce sun shiga mai kyau to wasu dauka kawai asibiti waje ne wanda ya halatta a bar tsare shi haka ta dauka da akwai abubuwa da yawa da suke bukatar gyara wani da gaske yanzu a cikin wannan al'umma musamman bangaren kuma mu dai a gwamnati wani Akira ana ciki maza da mata suna rawa suna ɗaukar juna ba ji zai yiwu wannan fasikancin zai yiwu abu ma da yake ban takai shi mata aure da mazan ke barin su ma wannan daga mata aure mijinta ya bata zuwa wajen sabo tana rawa a gaban maza wanda sani ba ana biyu a gidan ta shi ke san abin da za ta yi mafi yawa wasu bai san amma wani kira ya san wani ba ana kiɗa a wajen mutum a yanzu mafi yawan biki ma da shida ake an sani Shida ina ganin ire-iren kamar su da yawa ba su da yawa garin kaduna in dai mutum ya tura matar shi wajen to ya san sha Allah za a ɗan yi za a ɗan taɓa wani abu sai kaɗan dole ne wani lokaci mutum ya rinka ɗan zuwa yana ɗan bincika, daga ya gani ya ɗauki mataki tsaura na hana ta zuwa gidan biki da ƙyar zai bata ta ƙara ainihin walawa na zuwa gidan biki to daga nan za ta kiyaye ne haƙƙinsa in ta san zai iya kawo ziyara kowane lokaci ne yanzu akwai wani wani kiɗa da ake ita mace za ta sunkuya haka tana turo bayan ta ga namiji shi wani namiji gashi a kusa da ita na manta abin da suke kiran shi to shi irin wannan kaga shi muna da yara mu ringa dan kulawa wani lokaci idan yaran suka je mu ringa dan wani lokaci kuma mu aje abin da muke ba mu bincika me yake faruwa kada kawai mu saki yaran su sai abin da suka gara ba a ringa cewa ai yaran ya malam wani ne ai ta nuna sakacinka da kaza ka mu alhali kai baka sani ba ko me yasa baka sani ba sakaci rashin damuwa na'am kuje بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بس الإخوان وقال لقمان لابنه لقمان يا فدا ga ɗansa wala tujalis ahlal ma'asi yace kada ka zauna ga ma'abutan saban Allah wala tukhalifhum kada ka yi hulɗa da su sifata an yanzila al-iqab min as-samai domin tsoron kada azaba ya sauka daga sama sai ya musibantar da kai tare da su وقال ابن مسيب ابن مسيب ya ce la tazharu fi ahli al kada ku bayyana cikin ma'abuta saban Allah sai zukatan ku su bushe in kuna bayyana cikin masu saban Allah zukatan ku sai su bushe sai ayyukan ku su lalace dalili kuma akan wajabcin rashin taimakon su cewa a taimakawa masu sabo wajen saban Allah dalili ko da mahaifinka ne mai saban kaka taimake shi aw sihira ko da sirkin ne aw alimak kai ko da malaminka ne mai mai wannan kaka taimake shi na'am qala ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa Allah ta'ala ya ce ku taimaka ma juna akan da'a da tsoron Allah wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan kada ku taimaka ma juna wajen zunubi da kuma ketare iyaka na'am wa dalili ala wujubi adam salabi ridahu dalili akan wajabcin rashin neman yardansu da saban Allah Allah wa rasuluhu ahqqu an yurdu Allah da manzansa suka fi cancanta su nemi yardan su in kanu mu'minin in sun kasance mu'minai وقال تعالى الله تعالى يشي لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم ba za ka samu mutanen da suka yi imani da Allah da rana ta ƙarshe ba duna man hadda Allah suna nuna soyayya ga wanda ya saba ma Allah da manzo ba zai yiwu ba walau kanu aba'u an gane ku in halfin yi imani da Allah da rana ta ƙarshe ba za ka same su suna nuna soyayya ga wanda ya saba ma Allah da manzo ba ko da sun kasance su ne aw abna'ahu ko ƴaƴansu aw ikhwanahu ko ƴan uwansu aw ashiratahu kai ko da dangin su ne baya halarta na'am ulaika kataba fi qulubihim al-iman Allah ya rubuta imani a cikin su mutanen da ba sa taimakon mai saban Allah mutanen da ba sa biye ma mai sabo an gane ko hmm. ba sa nuna soyayya a gare su wayannan su ne wanda Allah ya rubuta imani a cikin su wa ayyadahum bi ruhin min kuma ya karfafa su da wani ruhi wani karfin imani daga gare shi na'am wa yudkhiluhum jannatin kuma zai shigar da su aljannoni wanda koramu ke gudana karkashin sa khalidina fiha suna masu dawama a cikin ta Allah ya yarda da shi sun yarda yarda da shi ulaika hizbullah wa'annan sune rindina na Allah ala ku saurara masu babbar rabo ya samu in sha Allah nashu dangane da abin da ya shafi da lura din nan game da zuwa asibitotuwa ko kasuwa ko hawa mashin hmm. a najeriya ce akan yawan kiran lalura lalura lalura hmm. shi lalura takan zama lalura ne in muna motsi domin kusa da wani abu ko ko muna motsi don mu kusa da shi kamar babu wani kokari da muke kusa abin mu ma yarda da shi ba a kiran shi lalura hmm. gama a saba yanzu ɗan najeriya ya jira saba yana ganin abu ne mai kyau eh, na ga ana kakama ana kakama ainihin masu a shagon eh wallahi suna ta zuwa daga kano daga garuruwa daban-daban matakin da ya tafi a amma ana kama su gaskiya na gaggadi da aka a kama wannan kama wannan kuma an kama sai mutum ya yi dubu biyar su masu kama ne turasuwa ne amma abin bai karfi bane sosai na inda an buɗe wuta sosai yan kasai ne da suke kama wasu ne aka dan hana su ba duka wani kamar jefe-jefe ma ba a hana su bayanin da ake yi akwai local government din daban eh. a gefen ma kaduna kamar irin su kawo shine local shine kaduna north Eh, sharafaka sun mutunci tarfare shi sharafaka sun hmm. eh, ai wato wannan kaga sulhu din ka tsare shi ku din nan shine maf'ulun biyu na sun yanzu sun din nan wato ya riga ya samu maf'ulun biyu ya shagaltu da yin aiki aikin shine yayi nasaba ga hukunta ga wannan dabirin. tunda yayi nasaba ga dabiri menene yayi nasaba ga sharafaka dan sharafaka ya samu nasaba me ya mishi nasaba ha anan wajen shi abin da ya mai nasaba fi'ili ne wanda ya kama da wancan sunnin a gane ku wannan sun sharafaka sharafaka din nan maf'ulun bihi mansubun bi fi'lin mahdhuf taqdiruhu sun sharafaka an gane ko sun sharafaka shine wannan sulhu din shi ba shi ne saba ga sharafaka wani sun ne a gefe yawwa nan kuma au sharafuka sharafuka sulhu in nan ne sharfu ya zama mubtada marfu bi damma az-zahira la akhiri wa huwa mudaf wal kamu mudaf ilayhi sun fi'l amr mabni ala sukun wa fa'iluhu damir mutasil qadiruhu anta wannan ha'un damir mutasil mabni ala dhammi fi mahalli nasb maf'ul bihi ahadith wa qurafa tusaddiqu shin labarin ƙarya kuke kake wannan tusaddiquhu hu din ya wato wannan tusaddiqu yayin nasaba ga hu tunda yayin nasaba ga hu to a hadisa kurafa mai mishi nasaba a gane ko dole a nemo wani fi'ili wanda yake mahzuf a kaddara shi wannan a hadisa kurafa maf'ulun bi mansubun bi fi'ilin mahzuf taqdiruhu a tusaddiqu a hadisa kurafa tusaddiquhu a tusaddiqu a hadisa kurafa eh so haka wannan shi ya mai nasaba ko kuma nan a hadisu kurafa tusaddiquhu sai zama hamza istifamiya hadis مبتدا مرفوع بضمه وهو مضاف قرابه مضاف اليه تصدق فعل مضارع مرفوع بضمه وفاعله أن وفاعله انت والنهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به والجمله الفعليه فيما أن لا في محل رفع خبر مبتدا المخلص أمجده mai ikhlasi ina girma shi al-mukhlis al-mukhlisa umajidu umajiduhu umajidu shi yayi nasaba ga hu shi yayi nasaba ga wannan damiri hu to tunda yayi nasaba ya shagaltu umajidu ne ya shagaltu ga yin nasaba ga hu to yanzu wannan al-mukhlisa maf'ulun bihi ne da wanda fi'ili mahzuf hmm. shi fi'ilin yayi kama da wancan fi'ilin da yayi nasaba ga wancan damirin to nan mu namu mukhlisa ne nabi ne mukhlisa yau al-mukhlisa مفعول به منصوب بفعل معذور تقديره أمجد المخلص أمجد المخلص أمجده كما المخلص المخلص مبتدا مرفوع بضمة الظاهر الأخير أمجد فعل مضارع مرفوع بضمة وفائله ضمير مستتر تقديره أنا ونهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به والجملة الفعلية في محل رفع خبر مبتدا ما شاء الله an yi ta abin da ya shafi wurin rabon gado ina da ake yi hmm. ko su kwanaki da shari'a ta yi kai da zama mamaci ya rasu za a raba gado ko ku kawai ana duba ne tambayar da dan uwa ke cewa wai dangane da rabon gado idan mutum ya rasu akwai kwanakin da aka kayyade cewa mutum na rasuwa a raba gado ko kuma babu babu sai dai abin da ake bukata a yi sauri a raba gado saboda gudun rikici yanzu wata al'ada ce take kullo kai mummuna wai idan an yi raba gado duk wanda ya magana cewa a raba gado to bai san duniya ne wasu eh, bai damu da bai rasuwan bane sai ka ga an yi shekara biyu shekara uku ana nan ana jira kowa na ji da buɗe baki an yi rasuwa a raba gado wai ka buɗe baki sai a gaya maka magana maganganu masu zafi a nan sai ga mutum yana so ya magana yana tsoro wanda ya kamata ana rasuwa ba sai an tsaya ƙasa lokaci ba kawai a kira mai a kira mai rabo yi rabo na ba san gani wannan shine adalcin da dai har Allah ya riga ya kawo magana rabon gado Allah fa shi ya kawo araba Allah shi da kanshi ya yi magana shi alqur'ani cewa mutum ya mutu a araba to kaga me ya magana cewa wai dan mutum ya ce araba muka ce wai matsala eh

da ya rasu mai rasuwa ya rasu ya bar 'ya'ya guda biyu sun yi aure a waje shi ne shi wannan bawan Allah yana da addini zai cewa da Allah ya kamata a raba gado don a fitar mu wa'annan yara hakkin su wa'annan mata mata aure irin da suke waje Hakkin su shi ne mahaifiyar ta cewa ita gaskiya ba ta ɗin wannan maganar ba wai yana so ya raba mata ƴaƴanta to wai yanzu ba a raba gado ba ta kansa a ɗaya ni na san gida yanzu da gida yanzu wallahi ina ganin mamacin ya fi shekara talatin da rasuwa wallahi har yanzu ba raba gado ba kuma gadon ya gagara rabuwa in an zo an raba gadon sai a ce bai yi ba fitina sosai ke cikin al'amarin kuma wannan ya mutu a cikin masu gado din na farko wanda za su gaji na farko sun mutu su ma ya'yan sun mutu wasu kuma suna nan haka abu wani irin a kuɗi ga sunan sai mutuwa a gefe mai rabar gadon yana shan wahala bayan ta raba wannan sai a ce masa ofin za. sai ka raba ashe ba kaza sai ga abin ya rike shi gaba daya to yanzu nan wallahi gidan ya kira buwa ya rika ki tare magana ina ko wanda wanda take jin magana shi zai zai zai ga mishi gashi na araba gado Allah ne ya araba gado ba kai ka araba gado ba yawa mahaifiyar ya zo ya same ta ya samu akwai malamai a unguwa ya kira su shi to da Allah yana so siyo a fatawa yake nema da Allah eh sai da tana zuwa islamiyya malamin ta zai kira ina eh, da malami shi da Allah magana ce kan tambaya da shi da dai mai ke ta gani tana jin haushi na saboda na a rama gado na so malamai ji fatawa kan abu shike na malamai zai ji fatawa da shi dan kan mu shi hakkin wasu <laughs> har kusa wani da ake kawo ne masu ga gadi raba sauran a amma wannan da gadi yi kuwa ya ya kama ne kawai ba shi ma yi shi ma lamu to in da sun su duk yadda gaba da yanzu family ba yarge nasu ba su ne haƙƙin su ne muka ce amma matsalar shi ne matsalar shi ne akwai wani mai kaso da yawa akwai mai kaso kaɗan wani kira da kaso da yawa shi kawai ya yi ya kan dole ina fatan gani wani kaso shi ɗan kaɗan ne wani kuma da yawa ne a ciki a ƙarƙashin wannan uba ya bar dukiya ana juyawa a wani wuri misali za a ci za a sha za a biya kuɗin makaranta kafin wani lokaci dukiya ta ƙare ta taurata to alakin wannan yana kan wani uba ya bar dukiya na juyawa eh kuma ga magada kuma ba a raba ba an zo tsawon lokaci kuma ba su wani mai taimaka masa a waje kan nan yan uwan uban da sauransu ma hasali sun sa ido akan dukiya ne kuma shi za su manya manya yan uwa suke zalunci a wajen aiki manyan ya'ya suke yi sun hana sun ta cin kuɗin shirin wannan tun da ana juyawa ba za a ciro da juya ta ba a ta kawo abubuwan da aka samu ana kawai da ta samu na zarwanta ba ba sa wannan tunanin in za a juya irin wannan za a juya a rika kasawa gwargwadon gado wannan mai rabi a bashi haƙƙin shi mai surufi a bashi mai kowa dai a bashi gwargwadon abin shi in sha Allah subhanaka allahumma wa bihamdik أشهد أن لا